programas da da América que bate mais. Sashen Hausar muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Har yanzu dai Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na daren Juma'a 30 ga watan Oktoba. Majiyoyin tsaro da kuma ganau sun ce an kashe 'yan bindiga da dama a jihar Katsinan Najeriya. An kashe 'yan ta'adda sama da 300 wani ƙauye ne sabon layi nan wajen mai gora. za sun ban mutane mana ta zuwa na kallon gawakin. Za kuma ji ragowar hira da shugaban kamfanin man Najeriya NNPC kan batun farfado da matatan kasar. Kamar kowace ranar Juma'a yau ma awal garba na tafa da rahoto na musamman wannan karan game da batun tsaro. Har ila yau dai awal garba din zai gabatar da labaran wasanni. To amma kafin nan ga maryam da labaran duniya. alaikum ga cikakkun labaran. Karuwar yaduwar annobar coronavirus a faɗin duniya na tilastawa shugabanni duba yiwuwar sanya sabbin matakan takaita fita don dakile yaduwar cutar. Ministan harkokin wajen Birtaniya Dominic Raab ya faɗa a wata hira da gidan talabijin ɗin BBC yau Juma'a cewa Sanya matakan takaita fita a faɗin ƙasar abu ne mai yiwuwa don hana ƙaruwar yaduwar cutar coronavirus. Ya ƙara da cewa matakan da aka sanya a wurare za su wadatar idan aka bi ka'idojin da aka sanya a wuraren sau da ƙafa. kalaman rap na zuwa ne bayan da shugabannin faransa da jamus suka sanar da sanya sabbin matakan kulle a farkon wannan makon Shugaban Faransa Emmanuel Macron ya sanar da sanya dokar takaita fita a faɗin ƙasar tsawon wata guda wadda ta fara aiki a yau Juma'a. Macron ya ce za a rufe wuraren sai da abinci da wasu muhimman wuraren kasuwanci yayin da kuma za a bar jama'a su je wurin aiki da ganin likita ko zuwa sayayya kaɗai. Babban kamfanin sai da kayayyakin Walmart ya kwashe duk bindigogi da harsasai da yake saidawa a shagunansa da ke Amurka a wannan makon don kare masu zuwa sayayya da ma'aikatansa yayin da ake fuskantar zaman fargaba a faɗin ƙasar a cewar babban kamfanin a jiya Alhamis. Wannan mataken na zuwa ne 'yan kwanaki kafin zaben shugaban kasa na Amurka a ranar uku ga watan Nuwamba, abinda wasu da yawa ke nuna damuwa akan tayu a kalubalanci sakamakon zaben ko kuma ya haddasa tashin hankali. Mun ga tashin hankalin cikin al'umma a wasu wuraren kuma kamar yadda muka yi lokuta da yawa shekaru da dama da suka wuce. Mun kwashe bindigogi da harsasai daga shagunanmu a matsayin matakin kare ma'aikatanmu da kuma masu zuwa sayayya a cewar wani mai magana da yawon kamfanin na Walmart. Kamfanin dai bai faɗi lokacin da zai maido da bindigogin ba a shagunansa. Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A ƙasar Ivory Coast gobe Asabar idan Allah ya kai mu masu kada kuri'a za su yi zaben shugaban ƙasa, wanda zai sa ko dai shugaba a lasan Watara ya sake samun wa'adi na uku ko kuma a'a. A lokacin da ya yakin neman zabensa na ƙarshe a jiya Alhamis, Watara ya faɗawa dabban magoya bayansa cewa su fita su kada kuri'a kada su bari a hana su yin zaɓe. Kuma ya faɗa musu cewa su kare rumfunan zaɓe. A cikin 'yan makonnin nan an samu karuwar damuwa game da yiwuwar aukuwar tashin hankalin zaɓe biyo bayan zanga-zanga da wasu hare-hare a ƙasar. An bankawa gidan babban ɗan takarar adawa Pascal Afe Ingeson wuta kuma an kai hari a wani ofishin jam'iyyarsa ta Ivorian Popular Front. Sauran 'yan takara biyu tsohon shugaban Henry Conan Bailey na jam'iyyar Democratic of the Ivory Coast da ɗan takara Kwadio Conan Burton su ne ke neman kayar da watara a zaben. Masu aikin ceto a Vietnam na duba ƙauyuka don gano mutane da yawa da suka ɓace bayan da wata mahaukaciyar guguwa da ruwan sama da jami'ai suka bayyana a matsayin mafi ƙarfi a Vietnam cikin shekaru ashirin ta haddasa zaftarewar ƙasa har mutane 35 suka mutu. Kafar yada labaran Vietnam ta gwamnati ta sanar a jiya Alhamis cewa kusan mutane 24 suka tsira da rayukansu a ƙauyukan Travan da Traleng. Har yanzu ba a san inda wasu mutane da yawa suke ba a ƙauyukan lardin Kwangnam inda laka ta binne gidaje. Kafar yada labaran ta Vietnam ta kuma ce masu aikin ceto sun gano gawarwakin mutane takwas a jiya Alhamis a ƙauyen Travan. Labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. kuma bari mu shiga babin rahotanni kuma za mu fara ne kan batun tsaro a Najeriya. Inda majiyoyin tsaron da kuma shaidu ke cewa an kashe dimbin 'yan bindiga a karamar hukumar Dandume ta jihar Katsina. Sani malumfashi gare ka. Shi da wannan alamar ya auku ne a garin Iskuru cikin yankin karamar hukumar mulki ta dandame a jihar katsina tun da tsakar dare ne barayin suka je inda suka ciccina wasu wurare wuta suka kuma kakkashe wasu mutane kamar yadda majiyanmu ta bayyana mana can bar farko a makon jiya waɗannan barayi sun je wannan ƙauye da nufin yin sata inda aka kakkashe wasu da dama daga cikinsu kuma tabbas dama an yi hasashen za su zo ramuwar gayya tura magayen ne suka zo kamar yadda muka ji daga bakin kakakin rundunar 'yan sanda ta jihar katsina sp gamba isa karfe biyar da rabi na asuba dto na kandume ya kawo rahoton cewa barayi sama da mutum ɗari biyu dauke da mugayen bindigu har wannan bindiga da ake cewa mai jigida wato gpmg wanda AK-47 suka farwa wani kauye da ake ce masa diskuru da karamar hukumar kuma barayin nan sun je domin kamfansa ne sun shiga sun kashe mutum goma sha biyu a wannan kauye sun kona gidaje da wuraren sai da abinci sannan lokacin da shi DPO ya riga ya je da sojoji wanda suke daga wannan bangare na operation sahel sanity saboda rashin can hanya da take daukan jami'an tsaro ko al'umma zuwa wannan gari lokacin da suka je barayin nan sun riga sun bar garin amma an samu labari ta burtalin da suka bi kuma inda aka yi maza maza aka sanar da bpo na faskari wanda shi ma ne nemi ɗauki daga waɗannan sojoji da suke a faskare wannan ƙarshen sahel sanity a ah, sun tare wannan hanya kuma suka yi artabu da waɗannan barayi suka yi musaya wuta saboda yawan su irin makaman da suke ɗauke da shi sun kashe 'yan bijilanci guda hudu da wani ma'aikaci guda ɗaya da ya rasa ransa wannan shi ne abin da ya faru kuma daga nan muka nemi ɗauki daga sojan sama kuma alhamdulahi sun zo kuma sun kawo ɗauki sun bi waɗannan barayi sun fatattace su sun kashe na kashewa har yanzu ana na ana fito da gawawakin su daga cikin daji cikin waɗanda aka karkashe a su waɗannan barayi na daji. Superintendent Gambo Isa kakacin rundunar 'yan sandan jihar Katsina. Tun da farko na tuntuɓi wani wanda muka suturta sunansa sabili da dalilai na tsaro game da yadda al'amarin ya auku. Tsarin karfe goma sha biyu na dare suka zai wani gari da ake ce Madusku kusa da wani kawai ta da suka je kwanakin baya suka yi kashe-kashe wannan ƙauyen da ake cewa kadisau inda suka hallaka mutum ashirin hada soja guda ɗaya suka kashe mata da ƙananan yara da manyan mazaje Cikin dare suka shigo ne? Cikin dare suka shigo. Suka shiga da manyan bindigu. Sojoji ba su kawo muku ɗauki ba? Sojoji suka kawo ɗauki sun yi yin su gaskiya inda suka samu nasarar hallaka barayin bayan barayin sun garin. Sun zo suka yi ta harbi har lokacin harsasansu ya kare suka ɗan kashe su daga cikin barayin. Daga baya kuma sojoji suka zo da jirage sojojin ƙasa suka zo aka bi barayin aka yi masu kwantan bauna inda hmm. Allah ya sa aka samu nasara duk kusan 'yan ta'addan da suka halarci wannan gari aka kakkashe su an kashe 'yan ta'adda sama da ɗari uku a kwashe su kanta biyu wani ƙauye ne sabon layi nan wajen mai gora da sun ban mutane ma na ta zuwa na kallon gawakin daga ba kuma suka hana sani shabu malumfashi murya amurka daga katsina a najeriya to a gaida sani kamar yadda aka ji a shirinmu na yamma shugaban kamfanin man najeriya nnpc alhaji mele kolo kiyari na amsa tambayoyin abokin aikinmu yusuf aliyu harande kan makomar batun farfado da matatun man najeriya da kuma gina wasu sabbi a ragowar hirar mun dan koma baya daga inda yusuf ke tambayar kiyari ko bai ganin abun kunya ne a ce najeriya sai ta kai manta kasashen waje an tace sannan a maido mata inda shi kuma kiyarin ke cewa ba kara ba bai da za a yi ba za a ci gaba da kai su wasu kasashen waje ba kuma abin da ya sa an kasa yi wannan shekarar da shekarun shi ne maganan tallafi da ake sa kan mai man fetur domin shi dan kasuwa idan ya sarrafa wannan man zai ce to idan na sai da ina zai samu kuɗin kaga wannan tsarin tallafi kusan kullum kowa sacewa su ke gare shi akwai rigingimu da suka suke tare da shi kuma aka kasa wannan maganin wannan matsalar eh, tallafi kaga da yake da an warware maganan tallafin za a ga mutane za su dawo eh, kuma sun san cewa idan sun sa jari su kuɗin su su za eh, a fito na iya ka da sai da ce eh, abin kunya ba za ce abin kunya ba because kai kuskure kai kuskure ne eh, gyara shine abin da za a yi amma kuma inda so samu ne a ce wannan kasan nan za a rinda samun mai ba na mu isassu don kanmu kaɗai ba har da makwabtan amma insha Allah take take da muka ɗauko zuwa gaba za a kai ga wannan magana da To ina aka kwana a game da waɗannan yarjejeniyoyi da kuka sa hannu tsakanin ku da kamar ƙasar Saudi Arabia, ƙasar Rasha da sauran ƙasashen duniya don ganin an zo an inganta fannin mai har wa yau ana ganin ana sa hannu a waɗannan yarjejeniyoyi amma har yau ɗan Najeriya bai ga wani alfanu daidai da na minti ɗaya na wannan yarjejeniyoyin da kuke yi ba. Me za ku ce ma al'ummar Najeriya? Eh, gaskiyar maganar shine halin da muke ciki yanzu yarjejeniyar da muka sa da 'yan Rasha Eh, ta nisa har mun kai ga inda za su zugo gyaran rufanar wari da na kaduna su ma 'yan saudiya eh, shi ba mun kashi iyaka inda za a iya ce nan ba da jimawa ba su ma wannan ya jami'a za su bayyana kasa don su ta inda za mu yi aikin hada hannu na gyaran refinery ko kuwa kafa sabon refinery da kuma samar da mai sassu mai a cikin kasa mu insha Allah ba wannan mun mun daina magana cewa za a yi kazarwa da sauransu za a gansu a kasa ba nan da jimawa ba. A gaida Yusuf kafin mu ci gaba a ɗan shakata da wannan. Yanzu kuma ga awal garba da rahoto na musamman. Ƙarshen makon da ta gabata ne waɗansu masu ɗauke da bindiga suka halaka ɗalibai guda takwas a wata makaranta da ke birnin kumba bangaren 'yan aware kuma suka jikata wasu guda goma. Ɗaya daga cikin iyayen ɗaliban wadda ta rasa 'ya'yanta guda hudu da zai ta ce ku. Shugaba Biya na ƙasar jamhuriyar Kamaru ya tura ministoci guda uku domin su je su jajantawa al'umman da wannan ibtila'i ya faɗa musu. Haka zalika shugaban ya ware ranar asabar ta gobe domin ta zamto ranar jimamin mutuwan ɗaliban kuma za a saukar da tutar ƙasar jamhuriyar kamaru ƙasa domin girmama matasan da suka kwanta dama alhaji ruwanu rubutu ɗaya ne daga cikin manyan 'yan siyasa mai mulki a ƙasar ta jamhuriyar kamaru ga abin da ya labarta mini assalamu alaikum alhaji ruwanu rubutu a matsayinka na babban ɗan siyasa a ƙasar kamaru me za ka faɗa kan wannan kisan gilla da aka yi wa matasa ɗalibai a birnin kumba a bangaren da ake amfani da harshen ingilishi to abin da zan yi faɗa da shi ne muna yi wa gaisuwa wa dukkan wayanda yaransu suka hallaka a wannan abin to na farko kenan na biyu kuma na so da yake gwamnati ma ya magana muna so mu gaya muta jama'a cewa abin nan wayanda suka yi shugaba ce duk inda suka shiga za a kamo su kuma ana aiki ya tura ministoci guda uku sun tafi can wannan jihar da abin ya faru sun yi magana da jama'a sun yi magana da mutane kuma kowa ya shiga aiki za a nemo su duk inda suka shiga za a kamo su kuma na tsammani ma an kama guda daya na tsammani haka domin na samu wannan labari to kuma an kama daya kai ma san zai nuna dukkan sauran kuma wannan mata yanda dai labari yake nunawa na farko sun fara zuwa sun same ta mm. suka da ta ba su kudi ya aka yi aka yi ta ba su miliyan wajen shida da ta ba su suka tafi wan ba aka ba su a makarantar ta ba zai yi wannan shekaran ba za a yi ba yanzu bayan an ba su wayansu daban suka zo suka ce sun samu labari an ba wayancan kudi suka ce su ne manyan wayancan ne da suka ce su ne manyan wayancan ta ce ba ta da kudin da za ta yi ba su ba kan haka da suka tafi suka dawo suka yi wannan aiki to kuma eh, gwamnati ya tambaye su to me ya tambaye da me yasa da suka zo na farko suka karbi gudu baki zo kin faɗa ba ai da sa saka eh, tsaro a wajen lokacin da aka zo batun tsaro suka dawo za a saka masu wannan baki zo kin faɗa ba wato ke ma kin san akwai abu a ciki shi sa kila haɗin baki kuke da su tare da su ma kawai me yasa ake ba su kuɗi me yasa ko baki zo kin ga gwamnati ba to wannan abin da ana ta addu'a ko ta ina kuma shugaba ya cire ranar asabar cewa wannan ranar jana'idan wayannan yara ne asabar na ce duk tutan kasan kamaru a saukar da shi alhaji bamanga sisi shi ma dan adawa ne a kasar ta kamaru ga abin da ya ce wannan kisan da aka yi a kasar kamarun a garin kumba a anguwan fiango ba daidai ba ne ya za yi 'yan ta'adda su tashi su je su da ake kira modern francisca school a garin kumba su shigo su bude wuta yara na su sukulo yara ba abin da suka shina yara ba su san siyasa ba yara ba su san 'yan adawa ba yara ba su san komai ba sun je neman ilimi ne don su zama manyan gobe amma an zo an bude masu wuta kamar dabbobi kai ko dabba ba ɗaukan masara hakan nan abin din wallahi yana damun mu a ƙasar kamerun yau duniya duka tana nan ta bude ido tana kallon kasar kamerun abin da ya faru a garin kumban ba daidai ba ne mu 'yan siyasa mu 'yan faɗa ji da duk 'yan farin wula na duniya muna tambayan gwamnatin ƙasar cameroon su samu su bude haske a wannan maganan din don ba daidai ba ne ba abin da zai iya sa a samu a zo yau a shiga sukulu yara ba su san komai ba a zo a bude masu wuta wallahi abin din yana ci mana tuwa kuriya sosai na hira da sauran mazauna a bangaren na 'yan aware kan irin wannan ibtila'i da ya faɗa musu to a gaskiya wannan al'amari ne wanda kowane ne ya ga wannan kisan gilla da aka yi wa yara dole hankalin shi zai tashi gaskiya wannan yaƙi ba abin da ya haifar shi kashe rayuka da asaran abin da aka yi ta yi dukiyoyi da aka yi wannan kungiya ko da yake yanzu ba a san cewa takamaimai wane ne suka yi wannan kisan ba amma duka dai halamu ya nuna cewa ba sojoji ba ne ballatana a ce sojojin gwamnati a makaranta yara sun tafi makaranta an yi musu irin wannan kisan gilla wannan muna wata allah ya kawo mana ƙarshen wannan matsala haka zalika kuma allah kawo mana ƙarshen wannan kashe-kashen da ake da asarar rayuka. A zahirin gaskiya wato rashin tsaro a bangaren shashin ingilishi na renon kasar kamaru abin ya ci tira. Inda a yau mun ga abin al'ajabi da ya faru a garin Kumba. wanda kowane ne in ya kalli wannan abin sai ya tada masa hankali yara ne aka shigo cikin makaranta aka yi musu kisan gilla wasu an fasa musu kwanya wasu an yanke musu kawuna wasu abin ba daɗin kallo ya kamata wato kasashen duniya su duba wato wannan al'amarin da ke faruwa a kasar kamaru su kawo mana ɗauki. su kawo mana ɗauki musamman gwamnatin ƙasar kamaru bai dace da a ce su bari su rinka kallo sun zuba ido kawai ana kashe talakawansu a haka ba ya kamata su yi abin da ya dace da a ce sun tashi sun yi sabida wannan kisan gillan da ake yi mu abin ya ishe mu ya ishe mu gabaki baki mu ya ishe mu ya ishe mu ba masu gwamnati ya kamata su ɗau matakin da ya dace in ba a haka ba mu al'umma za mu ɗau matakin da ya dace a gaskiya irin kisan gillan da aka yi ma yara su wa'annan da suka aikata wannan abu wanda ake jirgin su ambazoni gaskiya ba su yi adalci yadda ya kamata ba paske su wa'annan yara ba abin da suke tambaya illa neman ilimi aka zo aka same su a cikin sukulun su a cikin ɗakin ajinsu su da big da kaye abin da yake hannunsu ba same su da makami ko wuka ko bindiga ba su kai musu irin wannan kisan da wallahi eh, duk cikin kamar zuciyar mu na ɓaci a cikin yawun a gaskiya ta allah a gaskiya ta Allah abin ba a daɗi amma mu ma mun harba mun rubuta takarda mun tura mu gwamnati muka ce ko wanda suka yi kisa inda wanda suke da hannu a ciki suke sa musu makamai gwamnatin kamaru ya bi su ko ta ina cikin fadin duniya a kama su a yi musu shari'a da dogon kasan abin da kamaru ta faɗa kuma na kirarin kasashen eh, europe da azi wanda suke aje da wa'annan mutanen da suke saya musu makami yau sun ga irin abin da suka yi su suka ce cewa sura faɗa domin eh, a raba ƙasa su saboda su to kun gani cewa karya ne tun da dai an zo an kashe yaro mai shekara tara da shekara goma eh, yan shekaru daga tara zuwa goma sha biyu kun ga dai ba yi adalci ba a gaskiya ta Allah kuma dai eh, ina daɗa Eh, jan hankalin gwamnati a da ƙara rafosin in sojoji a sukulu saboda yara su samu su je makaranta yara su abinda suke tambaya kun suke cewa abban su je makaranta abban su je makaranta a gaskiya kuma eh, ilimi shine rayuwan eh, mutum gabaki daya daga ciki akwai yaro dan shekara tiran da aka kashe shi shi yaro dan shekara tiran da aka kashe shi nan wallahi yaro ne da ya tashi yana da rabin shi ke ce yana so ya yi misali balon yana so ya kai matakin da etofis ya kai wannan matakin to ka gani kan cewa shekara mai zuwa za ka yi shi a rubuta shi a sukulun bolo ya ci gaba da sukulu ya cika burinsa wallahi abin ya min ciwo da gaske muhammad awal mun daɗe muna gaya ma mutane cewa 'yan awarin nan ba son zaman lafiya 'yan awarin na 'yan ta'adda ne 'yan awarin na su ne suke garkuwa da mutane to amma kaga yau je lokaci na bamu gaskiya saboda yau duk duniya ga baki da hatta turawan yamman da suke goyon bayan wa'annan 'yan aware yau dai gaskiya na bayyana muhammad awal in ba haka ba a wani duniya ne a wani ƙasa ne yaya wannan wani irin dabbanci ne wani irin rashin imani ne wani irin wato ya ma zai rashin tausayi ne ya za a yara ƙanana suna makaranta mutane ku shigo ku kashe su ku buɗe musu wuta wannan wani irin a duk duniya ba taɓa samun irin wannan irin dabbancin da ta'addancin kamar na 'yan aware ba saboda haka muke gaya mutane masu kuwa masu holo su ce wai me sa gwamnatin shugaban kasa fulbiya ba za su zauna su tattauna da wa'annan mutane ba yaya za a yi a tattauna da masu shan jini ya za a tattauna da mayu ya za a tattauna da masu kashe yara ƙanana ya za a tattauna da wa'annan mutane a wani duniya ne a tafiyan yanzu nan ku shigo kalli mace ita kaɗai 'ya'yanta guda hudu suka rasa ran ita ma kanta ta mutu da ta ji wannan mummunan labari yaya za a yi a ce yau ka ga 'ya'yanka ko kuma kin ga 'ya'yanki sun tashi sun tafi su sukulu da safe a kira ki a ce sun zama gawa wannan wani irin rashin tausayi ne da rashin imani ne to shi sa kuka ga muka aka ce masu kuwa masu cewa a zauna to da wa za zauna sairin mutane masu irin haka manufan haka to shi sa kaga shugaban kasa fulbiya ya ce bi zai zauna da wa'annan ba domin 'yan ta'adda ne mutane ne da ba su da tausayi ba su da imani uslubi su mummunan uslubi ne su dai su kawo ta'addanci ne amma amma in Allah ya da karshe ya izo. A birnin na kuma dai mata da maza sun gudanar da zanga-zanga domin nuna bakin cikinsu kan wannan al'amarin. abin sani dai anan yau shekaru hudu kenan da ake dauki ba daɗi da yan awari da kuma gwamnatin kasar jamhuriyar kamaru domin suna neman ɓallewa domin kafa kasar su ta kashin kansu wanda ake kira ambazoniya sai dai gwamnatin kasar jamhuriyar kamaru ta ce ba za ta saku ba wai bindiga a ruwa mama awal garba muryar amurka daga kasar kamaro. har ila yau dai ga awal garba din da labaran wasanni wasanni a takaice kwamitin gani da idanu wanda suka fito daga hukumar kwallon kafa na nahiyar afirka kaf sun kawo ziyarar gani da idanunsu domin ganin irin yadda kasar jamhuriyar kamaru ta gudanar da ayyukanta na kammala gine-gine na filayen wasanni da motsa jiki na kasar irin na zamani da kuma yadda kasar ta kamaru ta inganta su otel-otel waɗanda za a tsugunar da manyan baki da ma kanana sai kuma ta ɓangaren sadarwa irin na zamani nan ma sun duba duk irin wannan al'amura haka zalika kwamitin da sun sun zagaya duk filayen wasannin na kasar jamhuriyar kamaru a jihohin da za a gudanar da wannan gasar don buga gasar cin kofin na nahiyar afirka daya daga cikin masu sanya idanu kan harkokin wasanni na kasar kamaru da kuma nahiyar mu ta afirka malam zakari ya yi mana karin haske kan irin yadda kasar ta jajirce musamman ganin cewa ta amshi wannan bakuncin gasar ne eh, da tawagar kungiyar wasan kwallon kafa eh, ta nahiyar afirka wato caf kenan a to karkashin jagorancin anthony Bafoy wato da yake eh, shine ke da nauyin tafiyar da wannan tawaga domin sa ido game da filayen wasanni kuma wato zance kokarin da kamaru ta yi domin eh, kamaru ce da ke da nauyin karbar bakuncin eh, gasar cin kofin nahiyar afirka wato na eh, masu takale da a gida shan kenan da zai gudana ranar goma sha shida na watan janairu zuwa bakwai ga watan fabairu 2021 to yanzu kan nan suna kasar kamaru za su fara dai sa ido a zance birnin duwala a filin wasa na jakuma da kuma na bafilipe da yake har ila yau dai da akwai eh, wasu zan ce ayyuka da ba a kammala ba musamman ma eh, hanya eh, duba da cewa wannan kamfanin da aka wato bawa kangila tana ja da kafa saboda akwai wasu ababen da suka ce ba su samu wato kuɗi a kai ba kuma da akwai ma'aikatan wannan kamfanin da suka yi yajin aiki to haka ake ciki amma minista na wasanni na sisim kombi Eh, ya yi kokari ganin cewa za a kammala wannan aikin kafin wato karshen watan disamba kuma baya ga kuma za su eh, kai ziyara can birnin yawunde inda za su je su gane da idanunsu abinda da yake faruwa musamman ma a ah, wato eh, filin wasan kwallon kafa na wato pulbiya da ake kira olembe domin olembe kam ta wani bangare an gama shi kamar da aka gama shafo ma amma da akwai sauran aiki a gaba to wannan eh, sa'idu da suka suka yi ba wani abu ba ne kai dai kawai domin gani kuma yadda ainihin kasar kamaru ko eh, za ta yi karɓar wannan bakonci ba ta da wata matsala ba kuma ta wani bangare kaga ita wannan cuta ta coronavirus nan tana nan tafi har ila yau duk da cewa dai eh, gwamnatin kamaru ta yi kokari ta wani bangare amma kuma idan ka duba zan ce dokar da aka sanya wa mutane domin su mutunta matakan da gwamnati suka dauka ba amfani da shi ta wannan bangare kan eh, gaskiya da akwai babban aiki saboda idan a haka eh, za a tafi to za a samu matsala nan gaba to duba da cewa eh, ministan zance na kiwon lafiya a kasar kamaru madam da manashi na dai iya kokarinsa amma da akwai aiki a nan gaba babu abin da za a iya cewa babu wani fargaba da cewa za iya wato kwace eh, wannan gasar a kai ta kasa ta daban a kasar eh, kamaru a shirye take sai dai kawai wasu ɗan ayyuka da suka shaura shine kawai wanda za gudanar a kasar mama awal garba muryar amurka daga kasar kamaru ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amman a takaice. Karuwar yaduwar annobar coronavirus a faɗin duniya na tilastawa shugabanni duba yiwuwar sanya sabbin matakan takaita fita don dakile yaduwar cutar. Ministan harkokin wajen Birtaniya Dominic Raab ya faɗa a wata hira da gidan talabijin ɗin BBC yau Juma'a cewa sanya matakan takaita fita a faɗin ƙasar ba abu ne da ba zai yiwu ba don hana ƙaruwar yaɗuwar cutar coronavirus. Ya ƙara da cewa matakan da aka sanya a wurare za su wadatar idan aka bi ƙa'idojin da aka sanya a wuraren sau da ƙafa. Babban kamfanin sai da kayayyakin Walmart ya kwashe duk bindigogi da harsasai da yake saidawa a shagunansa da ke Amurka a wannan makon don kare masu zuwa sayayya da ma'aikatansa yayin da ake fuskantar zaman fargaba a faɗin ƙasar a cewar babban kamfanin a jiya Alhamis. Wannan matakin na zuwa ne 'yan kwanaki kafin zaben shugaban ƙasa na Amurka a ranar uku ga watan Nuwamba, abinda wasu da yawa ke nuna damuwa akan tayu a ƙalubalanci sakamakon zaben ko kuma ya haddasa tashin hankali. A kasar Ivory Coast kuma gobe Asabar idan Allah ya kai masu kada kuri'a za su yi zaben shugaban kasa wanda zai sa ko dai shugaba lasan Ouattara ya sake samun wa'adi na uku ko kuma a'a. Masu aikin ceto a Vietnam na duba ƙauyuka don gano mutane da yawa da suka ɓace bayan da wata mahaukaciyar guguwa da ruwan sama da jami'ai suka bayyana a matsayin mafi ƙarfi a Vietnam cikin shekaru ashirin ta haddasa zaftarewar ƙasa har mutane 35 suka mutu. To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirmu na wannan lokacin sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji wasu abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shirin. yanzu a da Maryam Dauda da ta taya da gabatar da shirin da Daniel Brown wanda ya haɗa mana shi da kuma injiniyan mu na yanzu ni Ibrahim Kalamusi Garba ke muku fatan alheri. Wasala.